Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Za mu iya cewa dai tsuguna dai bata kare ba, game da dambarwar ke faruwa tsakanin ɗan gwagwarmaya mai rajin kare haƙƙin bil'adama Muhammad Lawan Gusau da kuma jaruma Rahama Sadau. Wannan dambarwa dai ta samo asali ne tun lokacin da jaruma rahama sadau ɗin ta karɓo wani kyauta daga ƙasa amurka kyautan da ke tabbatar da cewa yanzu dai ta zama shahararriyar Jarima, wacce ta fi kowace Jarima mace a ƙasar afirka wanda wannan kyauta da rahama sadau ta fito ta rubuta a shafinta na facebook da twitter da instagram domin masoyanta su taya ta murna a wannan lokaci ne da aka samu mabambantan ra'ayi daga mutane daban-daban kan wannan al'amari masu taya ta murna na yi masu faɗin albarkacin bakinsu wanda ba za ka iya hana su ba, su ma suna faɗi kwatsam ana zaune sai aka ji ɗan gwagwarmaya nan wanda aka ɗan ji shi kwana biyu shiru ya ɓullo da shi kuma nashi batun inda ya kira kyautar da aka ba rahama sadau ɗin da kyautar gunki wanda shi ya kalli abin ne ta wani ɓangare daban wato ta addini al'ada da zamantakewar malam bahaushe hakan ya saka ya ce wannan ba abin murna ba ne abin takaici ne kuma abin bakin ciki ne abin alhini ne abin a taya rahama sadau ɗin jaje ne ba abin a taya ta farin ciki ba duba da cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekaru masu yawa ya ɗiba yana wahala wajen ganin ya rusa gumakan da suke maka, domin tabbatar da bautar allah shi kaɗai yau kuma a ce kwasam sai ga shi rahama sadau ta karɓo kyautar gunki ta ce ƙasa ƙasa har ta shigo da shi ƙasa najeriya ya kuma kamanta hakan da cewa rashin kishin addini ne da rashin zanin zamantakewa da al'ada ta malam bahaushe wato yankin da rahama sadau ɗin ta fito domin dai ya kafa misalai da cewa inda wasu ƙasashen ne da suke duba irin waɗannan al'amari rahama sadau ko kusa ko alama ba za ta fara yunkurin karɓar wannan kyauta har ta shigo da shi ƙasar ta ba ƙarshe har ta zama mai alfahari da hakan inda ya kafa hujjoji da dalilai da wasu jaruman indiya irin su amirkan wato dai da irin su amir da dai shauransu waɗanda dai sun kai mololuwa a matakin shirya fina-finai da fitowa a matsayin jarumai a faɗin duniya kuma an sha ba su irin waɗannan kyaututtuka suna ƙin karɓa domin dai wannan wayan a ci ne ko kuma wayan adilmiyar da kai ne wato cikin rashin sani game da addininka shi sa za a baka kyautar gunki da nufin an girmama ka kamar yadda dai ya bayyana a wasikarsa. idan har kuna biye da mu ko ba ku sha'afa ba a wasiƙar muhammad lawan gusau ta farko da ya fara aikawa rahama sadau ɗin mun karanto muku batutuwan da ya faɗi game da wannan kyauta da aka bata to yanzu ma ya ƙara aiko mana da wasiƙa kashi ta biyu ya ce kuma mu karanta wa al'umma domin dai wajibi ne a yi yunkuri wajen haska mutum in ya daidai da kuma wajen haska mutum idan ya ba daidai ba domin ɗaukan matakin gyara idan har mai son gyaran ne ya ce da yawa jama'a za su fahimci tamkar suna yin sa'in ne ko kuma fito na fito da irin waɗannan mutane don wata manufa amma dai manufar bai wuce domin yin aiki da hadisin nan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na idan ka ga barna wato ka gyara da abin da ka san za ka iya idan har baka da abin da za ka iya gyara wannan barna da shi to fa ka ƙi abin a zuciyarka ka tsane shi shine mafi karancin imani to hakan yasa ya ce to shi baya daga cikin wanda za su ki abin a zuciyarsu kaɗai sai fa ya fito ya tofa albarkacin bakinsa tunda dai sashe na 39 na kundin tsarin mulkin najeriya ya ba shi dama na faɗin albarkacin baka wanda ake kira freedom of speech kamar yadda ya bayyana mana yanzu idan dai kun gyara zama za mu kawo muku yadda wasikar tashi ta kasance a karo na biyu kamar yadda muka karanta muku waccan kuma kuka fahimci sakon da yake kokarin haskawa ya ce ko ba komai ta dalilin sakonsa ko da mutum ɗaya ne ko biyu suka fahimta suka kuma waye da irin wannan wayen da yahudawa suke wa mutum wajen wato jefa shi a cikin wani yanayi cikin rashin ilimi ko rashin sani to lalle ya fa'idantu kuma sakonsa ya isa lalle ya san dubunnan mutane ne za su amfana domin wannan al'amari kyau ga wasikar dai tashi kamar haka. Farko dai ya fara da cewa, Assalamu alaikum ya jama'atul musulmin. Ya ce gaisuwa irin ta addinin musulunci tare da kuma girmamawa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Ya ce matsayarmu a kan kyautar gunki da rama Sadau ta karɓo daga ƙasar Amurka, wanda wannan babban ƙalubale ne ga al'ummar musulmi a cewarsa yake cewa duk garin da babu al'adu tamkar gari ne wanda ba shi da alkibla kuma addininmu na musulunci ya saita komai daidai da al'adunmu inda aka fayyace ayyuka masu kyau da marasa kyau alkur'ani mai girma da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shimfiɗa mana dokoki na yadda za mu gudanar da rayuwarmu baki ɗaya. A takaice, kyautar gunki da Rama Sadau ta samu daga ƙasar Amurka abu ne wanda ya saba wa addininmu na Musulunci ta kowace fuska. domin kyautan gunki ba abu ba ne wanda mutum zai rike shi ayyake alfahari da shi don an bashi. Ya ci gaba da cewa dama tuni mun san za a rina duk da tuba da roƙo da ta yi a baya wanda hotunan da ta sanya ya kawo zazzafan mahawara saboda batanci ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Mun sani cewa akwai fitattu kuma jarumai a ƙasar India waɗanda suka yi biris da irin waɗannan kyautar da aka basu a lokacin rayuwarsu. Don haka mu a matsayinmu na musulmi mun san a tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafe shekaru goma sha uku yana ƙoƙarin shiga garin Makka da Madina domin yin watsi da gumaka sai a shekara ta goma sha hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu galaba a kansu bayan an samu sulhu a tsakani. sai ƙara da cewa a cikin wasikar, to rahama sadau ta sani cewa dama dai tuni akwai wata jikakka a ƙasa yanzu ba mu da wani zabi illa mu bi hanyoyi da shari'a ta shimfiɗa domin bin haƙƙin al'ummar musulmi da kuma haƙƙin yara masu tasowa domin tamkar ana nuna musu ne cewa gunki na da daraja ko mun san gunki ba shi da wani daraja ko kuma wani fa'ida ga al'umma face bata ya kara da cewa ko ita priyanka chopra da rama sado ke tunƙaho ke koyi da ita ba ta yin irin wannan rashin biyayya ga addininta ko al'ada ba kuma ya kara da cewa shi kan shi jarumin da ya fim ɗin kuda hafiz na ƙasar india fina-finai uku kawai ya yi a ƙasar kuma a halin yanzu yana zaune lafiya cikin kwanciyar hankali ba tare da jingina wani laifi a kansa ba a ƙarshe ya ce muna addu'a Allah ya shirye mu ya shirya mana zuri'a baki ɗaya ya kuma kare mu daga aikata munanan ayyuka amin daga ƙarshen wasiƙar muhammad lan gusau ɗin ya ɗan kafa hujja da wani batu na wato shararren jarumin nan ɗan ƙasar India, ga dai abin da ya ce ya ce allahu akbar wannan shahararren ɗan wasan fina-finai mai suna amerikan ɗan ƙasar pakistan kuma tsohon firaminista na ƙasar ya samu kyaututtuka da dama wanda ƙiyasinsu zai kai kwatankwacin sama da biliyoyin nerori amma bai karɓa ba saboda kyakkyawar aƙidarsa da sansa da addininsa na musulunci ya zama abin koyi ga duk masu kishin addininsu jama'a ga ɗan wasa wanda ya san mahimmancin addininsa kuma duk shekara sai ya je aikin haji a can maka da madina allah sarki american allah ya ƙara ɗaukaka amin suma amin saƙo dai ya zo ne daga lawan muhammad gusau wanda dai kuka sani ɗan asalin gwagwarmaya mai rajin kare haƙƙin bil'adama wanda bai ganin zare sai ya tsinka muddin an taɓa mutuntaka addini ko al'ada na malam bahaushe hazabi salam daga taskar al